أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرومي أنجي مات سورة الروم سبود تكنت أقوي مغانا المتا نروم وهي ستون أو تسع وخمسون آية تنا آية خمسين دا tara ko kuma ستين wa a ra'isi jagora abinda wannan sura take karantawa huwa al-kashfu an al-irtibadat al-wasiqa shine kuran yawa daga haɗuwa mai karhi baina ahwalin nasi wadda take aukuwa tsakanin halayen mutane wa hadasil hayati da matsaloli masu haruwa na rayuwa bismillahir rahmanir rahim alif lam Allahu alam bi muradi bi zalika Allah shi yasa abin da yake nuni da wayannan harufa batun rum wa arjaye mutanen rum wa ma ahli kitabin su mutanen littahi ne asabul injil mutanen injila a ilal muslimina sun yi zama kusa ga musulmi bisa ga mutanen Iran wanda ke bauta wuta a wannan lokaci wannan lokaci su mutanen rum sun yi zama kusa ga musulmi su da adda injila to sun yi zama kusa ga musulmi bisa ga mutanen da ka bauta wuta su ne mutanen iran a wannan lokaci a ƙarabu ilil musulmi na wato su sun kai zama kusa ga musulmi a sabon injil galaba ta farisu mutanen iran na suka rinjaye su wato farisa walai su ahli kitabin su ba ahli kitabi bane su mutanen farisa bal hum majusun su majusawa ne ya abudunan nara suna bauta wuta hum aqrabu ila abadatil awsani su sun yi zama kusa ga masu bauta gumaka saboda haka lokacin da aka samu wannan nasara mutanen farisa suka rija mutanen rom fariha ko fariha kufaru ta bi zalika sai kahiran makka suka yi farin ciki kwarai saboda masu bauta wuta sun yi zama kusa ga su masu bauta gumaka wa kalolin musulmi ne sai suka ɗora cewa musulmai kun dai gawa da abubuwa yake ko kun ce Allah ya aiko ku to kun ga wasu da sun kace Allah ya aiko su kun ga an rijaye su saboda haka ku ma za mu rijaye ku na hannu na Galibu ku mu ma za mu rijaye ku kama galaba farisu a roma kama wadda farisa ta rija mutanen roma wannan magana ta bata wa musulmi rai kwarai musulmi na ta tuna ne inda al'amari ya tabbata haka Allah yana kyalewa mutanen da ya aiko malittahi wasu masu bauta ma wuta su rinjaye su to babu shakka masu bauta wa gumaka na irin jami masu alkur'ani saboda haka sai hankalin musulmi ya tashi su ko mutanen makka suna ta murna don sun ga kenan an taimaki ɓangarensu Allah ya ce fi adanar addi ko ka karanta? ina karanta fi adanar addi a cikin ƙasa wadda ta yi zama kusa ai a ƙaraba ardin rumi mai kusa cikin ƙasashen rum ƙasa da ta yi zama kowace ta yi kowace zama kusa ila farisa bisa ga farisa bil jazira wato sun yi zama kusa da jazira allati iltaqafiya aljashani wa'inda yakokin nan guda biyu suka haɗu cikinsu Wani wal badi'u bil abin nan bil gazawi wato fursu fa abin nan fursu wanda suka fara da yakin su ne abin nan mutanen al wato mutanen farisawa wahum abin nan wahum su ko waɗanga da an karin na mutanen rom Allah ya ce mutanen musulmi su kwantar da hankalinsu addinin Allah har abada addinin da adda alaka da Allah bai zama daidai da addinin da bai da alaka da Allah saboda haka musulmi ku kwantar da hankalinku wahun min daga dabihim su mutanen rum bayan an rijaye su wadifa a almasdar ilan mafa'ul wato ai galabati farisa iyahun su bayan farisa ta rinjaye su sai ya galibu na farisa su mutanen rum za su rinjaye farisa da izinin Allah za su sake dawowa don ku musulmi ku gane wanda yake da addinin da yake da alaka da Allah ko kaga a arna sun rinjaye shi kwantar da hankalinka kawai nan gaba kaɗan za su sake dawa su rinjaya fi bir isini cikin ɗan shekaru kaɗan لله الأمر من قبل ومن بعد idin. mutanen rum za su sake dawo su rinjaye fi bid isini na cikin shekaru yan kaɗan ya an ce albidu huwa ma bai na salasi ila tisi abinda yake tsakanin shekara uku zuwa shekara tara awul ashari ko zuwa shekara goma haka ko an ka yi alkawarin allah ko ya tabbata faltaka aljaishiyani fi sanati sabi'a sai rundunoni guda biyu na mutanen rum da mutanen iran sun ka sake haɗuwa cikin shekara ta bakwai min al awad awwal daga haduwar farko sai da aka shekara bakwai mutanen uh, farisa suna gwada ƙarfi ga mutanen rom to daga nan bayan shekara ta cika bakwai sai aka sake haduwa aka gwamza wa galabatin rumu farisa sai mutanen rom sun karin jaye farisa sai mutanen farisa suka gudu wato an ci su da yaƙi Allah ya ce ai dama da gangan na yi haka nan lillahi al'amuru min qabl al'amari ga Allah yake can harko da ya bada nasara ga farisa wa min ba'du kuma daga baya da ya bada nasara ga rum duk al'amari yana nan ga hannu ne ai min qabli min qabli galibin rum kamin mutanen rum su rinjaya wa min ba'di da bayan abin nan rijayis al ma'ana anna ta farisa awwalan lalle nasarar da mutanen farisa sun ka samu suka rinjaye farko wa galabatin rumi saniya da rinjaye da mutanen rum suka samu daga baya duka bi amurillahi da umarnin allah ya faru ai iradati da niha allah haka allah ya nufa saboda haka abubuwan duk da kun ka gani haka nan na allah ya nufa shi kullum mai addini an fi so a dan rika girgiza shi don ya gane babu sarki sai allah don ya rike addini ne da kyau ya kama buta ba da wasa ba wa yau izin a ranar nan ai yau eh, abin nan ta gallubin rumi ranar rinjayen mutanen rum ga mutanen farisa ya farahul muminu na ranar nan mumini za su yi farin ciki bi nasarillah bi nasarillah yawma izin a ranar nan ya farawar na muminai za su yi farin ciki kwarai da nasarar lahi iyahun da nasarar da Allah ya ba su saboda shi kullum musulmi idan ya samu nasara cewa ya kai Allah ne musulmi bai samu nasara ya ɗora haɗin mutanen ga sun yi ƙoƙari waɗannan mutane ‘yan Allah bai juya su ba halin kana iya juya su ba wanda ya ba da nasara ‘yan ba Allah wa ƙarfar bi zalika musulmi sun yi farin ciki da wannan kwarai wa alimu bihi yau mawaƙo'i yau mai badarin kuma sun yi ilimi da wannan ranar sun tuna da wannan ranar aukuwar yakin badar bin zuli jibiri da bidalika fi ranar yakin badar rana ce wadda take duk duniya ba a taɓa rikici ba a taɓa yaƙi iri ne ba duk yaƙi yaƙin duniya kamin zuwa annabi saboda yaƙi na da yi zahi zala bi zalika fihi wato bin zuli da bi zalika fihi ranar jibiri da kai ne ya sauko da nasara ya shiga gaba sojoji mala'iku sun kafi shi aka shigo yaƙi domin yaƙin ya yi tsanani kun san yaƙin badar a ranar nan na aka fasa goshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ne ya shahu goshi ne ya ga tsarin jini na zuba ya ce kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabiyihim wa huwa yad'uhum ila Allah yaya Allah zai yi hama ya da falahu babban rabu ga mutanen da sun ka fashe goshe annabinsu yana kiransu zuwa ga Allah sai Allah ya ga annabi ya wuce iyaka don an fashe goshinka sai ka ce ba a samun rama sai ya ce mai laisa laka min al'amri shay'un laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum ya yi hushi don haka ya ce waɗanga mutane Allah bai gafarta musu Allah ya ce ka koma sa bakinka ga magana gafara hidda bakinka laisa laka min al'amri ba baka da wani abu na al'amari ga sha'anin gafara ko rahama baka da Allah ya ce an hidda bakinka ka ce Allah bai gafarta musu don sun fashe maka goshi kakka saki awai tuba alaihim ko Allah ya anshi tuba su aw yu'adhibuhum ko yayi musu azaba fa innahum zalimuna su dai azalumai na to tsayana sai annabi ya kama baki ne wajen wannan yakin na aka halbu wani irin dutse akwai garkuwa ga ka annabi tabba ginan nashi sai da hauren ta shige cikin kashin nan da ke nan wurin wanda ya zo ya cire kashin sai da haure ne biyu sun kawani kungaran nan duk abin da an manufarsu ko kakarar nan sai sun kashe manzo Allah mala ana cikin wannan hali sun ka gina rami ya zo ya fada tun daga cinya ta har ƙasa sai da fata ta ta sarci jini ya zuba nan kama zan Allah bai tashi ba sai da an ka ɗauko shi an kai ta dubara da ke jini ya tsaya ana cikin wannan matsala sai ga abin kamiya aina muhammad lana na jautu in naja ina muhammadu yake in muhammadu ya tsira yau ban tsira ya yi wani irin suru da doki to nan na annabi na kwanci bai iya tashi takaici ya isa ya ce hallu anu ku ba shi wuri nan na annabi ya ɗauki wata guntuwa adda wadda take haɗe da sanda tsininta yana soke ga sanda kamar mashi ya jehoi da shi sai doki ne ya yi sassarifa da shi ya fada sai doki ya bugi kirji ne sai ya mutu na wuri shi na wanda kuka ji an ce manzo Allah ya kashe mutum guda to wannan yaƙin ya yi tsanani sosai shi na wanda ɗan uba abin nan wanda abin nan aka samu matsaloli da yawa to a wannan lokaci nan na jibrilu ya sauko da kai ne saboda fitina ta yi yawa jibrilu da kai ne ya sauko ma a farihim duk da farin cikin musulmi bi sarihim alal mushriki na fihi domin Allah ya taimake su a kan mushrikai cike daga ƙarshe musulmi sun dawo su sun kai nasara wajen yakin badar kun haka na an ka fara yakin hudu kuma da ƙarshe musulmi sun kai nasara to na Allah ya ce bi nasarillahi yanzu waɗanda ka cewa suna wa mutane a ba mai gafata wa mutane sai dai masu shigantaka ba mai gafata wa mutane wa da gafara ba zai gafata wa mutane bai nasarar lahi da nasara Allah yan surumin mun ya sha wa Allah yana taimako wanda ya ga dama wa huwa al-azizur rahim Allah mai gafara Allah mabuwayi na kuma rahimu mai rama ga mu'mini ya Allah ya azizu ya rahimu muna roƙonka Allah bi izzatika wa rahmatika Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yi mana rahama kuma Allah ka tsarkake ayyukan gana mu azumin nan namu Allah ka aishe shi sauran ibadodin mu Allah ka aishe su Allah ka gwada mana ƙarshen duk wata damuwa da muke cikin ta kuma Allah ka ba mu ruwa ka ba mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka ba mu ruwa dukkan fadin jihar nan tamu Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwan rahama kuma Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka gwada mana fuskokin mu cikin aljanna amin bi izzatika wa rahmatika ya aziz ya rahim wa'ad Allah wa'ad Allah la yukhlifu Allah wa'dahu wa la alkawarin Allah masdaru badali min lafazi fi'li wal wa adahumullahu an-nasara wa adahumullahu an-nasara Allah ya musu alkawarin wannan nasara kuma ya ba su ita la yukhlifu adahu Allah bai saba alkawari ne bihi da nasarar da ce zai bai Allah ya yi wa musulmi alkawari inna lanansuru rusulana amanu fil hayati dunya rusulana الذين آمنوا في wato Allah ya yi wa musulmi alkawari ya ce musu inna lanan suru rusulana mu lalle za mu taimaki manzanninmu walladina amanu kuma za mu taimaki bayan Allah waɗanda suka yi imani Kunga ga alkawari na Allah ya wa mu'mina yace zai taimaki walladina amanu fil hayatid duniya cikin rayuwar duniya wa yau mai yaqumul ashari da ranar da an ranar kiyama ranar da shedudi za su tsayu to wannan nasara da Allah ya ce zai basuwa ya ce la yukhlifullahu adahu bi Allah bai saba alƙawari ne da wannan nasara saboda haka alƙawarin Allah na na abinda duk kun ka gaba mu samu ba wato laihi daga wurin mu yake duk abinda kun ka gaba mu samu ba to laihi daga wurin mu yake la yukhlifullahu adahu bihi walakin na kasaran na sai dai mai yawan mutane la alamuna wa da huta ala ba su sa alkawarin da Allah ya bi nasari da taimakonsu ba ya Allah saboda ramaka Allah ka cika mana dukkan alkawarin gudunmawa da ka yi mana Allah ka rinjayar da musulmi da musulunci akan kahire da kafirci saboda darajar sunayenka ya alamuna يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الله الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سو كاهر واتو ظاهرا رأيو الدنيا دي سن كسني بس ساعة الديني با بابا أبن دي سن كسني نا الديني أي ما آيشها أبو na duniya mina الدنيا من التجارة نا أبن سناء والزراعة دنوما والبناء bina'i والجراسي gina wa gairi zalika da wani wannan duka kahire sun san waɗanga abubuwa na rayuwa na duniya amma wahum anil ta su kahire game da lahira hum gafiluna sun raba kana game da lahira ba su santa ba ta kidun. ai abin na irtibarun wato don bai baina adamin ilmi wa huwa jihar. Haɗewa tsakanin rashin ilimi da agaresu su ba su san lahira ba wa wujudi abin wa wujudi da kuma sha'anin samu ilimi wa muradi da manawatai domin lafarka babu bambanci bainal jahal wal ilmi tsakanin jahilci da ilimi babu bambanci tsakanin jahilci da ilimin da allazi la yatajawazu duniya wanda bai ketare duniya ba don mutumin da ya yi karatu in dai duniya da ya sani ko ya kai farfesa to baya da bambanci a musulunci in dai bai sa addini ba da wanda bai iya alimin ba ga musulunci babu bambanci su. in dai ilimi na duniya ɗaya na babu addini ciki don Allah bai so ne ko ka ga mutum ya zan farfesa in dai bai da addini to Allah bai so ne annabi ya ce man yuridillahu bi khairan bakin fi dini duk wanda Allah ka ya alheri garai to yana ba shi fahimta ya gane addini ne to in kagga ba ka binciken addini to ko ya baka wani karatu na duniya ko ya baka wani mulki na duniya ko ya baka wata wadata ta duniya ko wata daraja ka sani dai za ka yi ka ƙari ƙamnakka dai abbashi bai ƙamnakka saboda ka irin ilimi wanda a wannan na duniya kawai baya da bambanci da babu a wajen Allah wa ƙauluhu zahiran Mina hayati duniya yufidu anna lid-dunya zahiran wa batinan wannan aya kenan ta nuna duniya tana da zahiri tana da batini fa zahiruha ma ya'rifu al-jahal abinda zahirinta abinda jahilai sun kasani min at-tamattu bi zakarifiha na jin dadi da abubuwan kawarta wata ummi bi malaziha da ne'imtuwa da jin dadinta wa batinaha wato batininta ko wa haqiqatuha haqiqanin batininta wa haqiqatuha ta kuma annaha majazi ita duniya wato majazi ce ilal akhirah zuwa ga lahira yatazawwadu minha al-aqil mai hankali yana yin guzuri cikin duniya al-alim wanda an mai da an masani to yana yin guzuri bi da'a abinda an guzuri lahira mutum ya rika yin da'a ga Allah ne wala amali salihah kuma yayi ta ayyuka na kwarai saboda haka yan uwa musulmi kada mu daidaita da waɗanda ba san abin da ilimi ba banda da duniya mu yi kokari mu yawaita aikata abin da mun ka sani dan abubuwan da mun ka karanta a yi kokari a yawaita aiki shi fa Allah a wuri nai duk wanda ya bi Allah shi anna Allah wanda duk bai bi Allah ba na Allah bane saboda haka a yawaita ibadar Allah Allah shi mana jagora awalam yatafakkaru fi anfusihim awalam yatafakkaru fi وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ثم تقدم السياق سنة سياق مغانا يتشغبا في جلب عقول علماء الدنيا game جاوهم كل ما لمن دنيا والآخرة akhira لمن لاهرة Allah na jawo hankalinsu ilan nazari ila makhluqati ta'ala su yi kallo zuwa ga su yi kallo ga halittun Allah su wa ta'ala ko suna gaskanta Allah don wata halitta kai da dibin ta kasan wanda ya bana kai yanzu dibi sama kasan wanda ya sama diba ta ɗaya a gani ko girman sama ga ɗaya ta garin ku kasan wanda ya ta yi garin ku girma ka dibe ta ɗai kasan wanda ya ta yahi garin ku girma to shi sa Allah ya jawo hankalinsu zuwa ga su dibi halitta Allah don su gane girma ne awale ya tafaka rufe an fusa yin shi yanzu su ba su yi tunani ga kawunansu ba ji wa an gafalatihim ai lalle su dawo ga rafkanarsu su dibi sama ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma huma illa bil haka. ba abin da Allah bai halicci sama bakwai da ƙasa da abin da a tsakaninsu ba illa bil haka sai da abin da an na gaskiya wato abin da an nashi ai bi sababin sabitin da dalili tabbatacce wa gayatin labudda mina da wata manuwa wadda ta isa matuka wadda ba makawa gare ta wa ajalin musamman lidalika da ajali wanda aka sanya ga wannan wanda tafni inda intihai ita sama din ga da kuke gani to akwai lokacin da za ta kare da sama da ƙasa akwai sanda za su kare ka binciki sama ka rasa ta ka binciki ƙasa ka rasa ta in sun ka kai ga ajali wanda Allah ya musu wa ba'da bayan ko lokacin sa ya kare su sai tashin kiyama wa inna kaseeran minan nas mukallafina lalle mutane da yawa cikin mutanen da Allah ya dora ma ibada bilqa'i rabbihim game da haduwa da Allah su la kafiruna kahire ne mahi yawan mutane kahire ne don kahire sun musulmi yawa a duniya la yu'minuna bil ba'si mai yawan su ba su imani da tashin kiyama ba da mutu bayan mutuwa awalam yasiru أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعادوا su halin ba su yawo cikin ƙasa ba don wani lokaci kuma mutum in bai dan shiga cikin jama'a haka sai ya dora ganin shi a wata tsiyata bai san akwai wasu wanda sun kahi shi ba sai ya dora ganin shi a wata tsiyaci rashin shiga cikin jama'a yana cikin abin da ke kawo ma mutane matsala kuma ya ce awala mai siru fil ardi halan ba su yi a cikin ƙasa ba wa yanzu su diba su ga kai baka na aqibatu na min qablin yadda akibar na gabaninsu ta kasance min al'umami na al'umma wa hiya ihlakuhum shine Allah ya halaka su bi kitisari ilmihim ala hayati duniya don ilimin su ya takaita ga rayuwar duniya kawai ita ce kawai addahun ila ta takzibir rusuli shi ya kai su zuwa ga kare ta manzanni a na ila akhira wa'anda ke kiran mutane suna nuna musu lahira kanu ashadda minhum quwwa wa'ancan ma da an ka halaka sun hina yanzu karhi ka adin kamar adawa wa samudin da samudawa kun ga samudawa mutane na masu ƙarhi adawa mutane na masu ƙarhi lam yukhlaq misluha hafi ba halici ka masu cikin ƙasa ba amma da suka saba ma Allah duk ya halaka su wa sarar adda duwa da Allah ya santo na ƙasa ko ina sun nomi duk inda ka nomawa duniya sai da sun ka nome shi wa ƙallabuwa sun ka jiwa ta lizzar wa abin na walgarsi don su yi shibka walgarsi kuma su yi da shi duwa da Allah ya faɗin duniyar su duka sai da sun ka ne ta sun kai noma sannan sun kai shibka a wannan lokaci kun ga an ba su mai yawa wa amaruwa kuma sun raya ƙasa akasar hiye ma amaruwa khaliyan hiye da yadda waɗanga ne yanzu sun ka gyara ƙasa sun raya ƙasa hiye da yadda waɗanga suka raya ta Ah, ku diba ku gani ya yi ce an gina kasa wurin da yake ƙauye cikin ƙauye ma sai ka iske saboda matsalolin siyasa wani ya tahi ya yi aboki ɗan siyasa ya ba shi aiki ya toya wani irin gida wanda dori sai ka ta legas ka gani iri ne amma yanzu ga cikin daji inda za a ta ko mota ba ta zuwa sai dai rakumi ko jaki ko mashin a ah, yanka ce tsan raya ƙasa kwarai duk bai kai kamar raya ƙasar da wa'ancan na farko sun kai ba bai kai kamata ba aka sarmin ma sun raya ta yadda yadda na yanzu sun ka raya ta haliyan yanzu ka waje a tun rusulun bilbayyana ta kuma manzaninsu ta zo musu da dalilai bayyanan bilhujjajin zahira da hujjoji wa'inda an bayyanannu allati to adihin ila abin ila fahimil akhira wadda za ta nuna su ta kai su ga fahimtar lahira amma duk da haka fa sun ka da su saurari manzanni lima ya rauna min fawa'idin duniya saboda abin da suka gani na fa'idodin duniya ta hutun bil imani wanda suna ganin in sun yi imani to wasu abubuwa da suke samu na duniya za ta kuce musu to haka dai aka ci gaba ba su yi imanin ba hatta a halaka humullahu har Allah ya halaka su wa ma kana Allahu liyazlimuhu Allah bai kasance yana zalunta su ba bi ihlakin bi ghairi jilmin wato bai halaka su ba su yi laifi ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai kawunan sun kasance suna zalunta bi ta kazibihin rusulahun don sun karyata manzanninsu saboda haka duk wanda ya karyata gaskiya kai ya ga kamar ya cuce wani kowa baka cuta ba kanka ka cuta kuma baka ganewa sai radda gyara bayyawa gare ka in dai Allah bai nihin da shirya bai bari ka gane sai radda gyara bai unhwanin ko kayi shi ya Allah ka tausaya mana Allah ka kare mana imanin kuma Allah ka kyautaci ƙarshen mu sun makana sun makana aqibatan ba da sannan bayan an hallaka su kana akibatul ladina asa'u su'a wa'anda sun kai aiki mara kyautu sakamakon su mara kyauta Ta ta'anisul aswa ay al aqaba wato ismu kana ala nasabi akibata kana akibata wa quri'a aqibatu birrafi wato ismu abin ismu kana wa wa su'a in an ce su'a to shi kuma su'a wato a kabru a kabru kana wal biya abinda ake ni da mummunan sakamakon masu mugun aiki wato abinda ake ni jahannam wa isa'atuhum abinda amuna na da sun kai an kafaru bi la sun kafirce ma ayoyin Allah duk abinda za ka yi ma Allah na laihi babu kamar kafirci domin yana iya gafarta maka komi amma kafirci saboda yana da bacin rai kwarai Allah ya ce la ya gafiru an shi shirka bihi amma wa ya ma duna zalika liman ya sha'u kun komi Allah na iya gafarta amma gaskiya Allah matsayi ne na Allah bai gafarta abin da shirka kafirci bai gafarta shi to shine babban laihin da sun kai an kafa rubi ayatin lahi sun kafi ma ayoyin Allah wa kanu bi ayi wani sun kasance suna izgili da ita ai isa'atuhum wato Muna na wasu hiya takazibun bi ayati la shine kareta su da ayoyin Allah wasu za'on kuma da izgilinsu da ita saboda haka ku yi kokari ku rika bincikawa duk abin da kuke kada ka zan mushriki ba tare da kasani ba Allah na gafarta komi amma gaskiya bai gafarta wa mushriki duk wanda ya yi shirka da shi Allah to bai gafarta mu kuma kun sa akwai shirka wanda kusan ɗan karonga yanzu kakatta ta kama wato bokaye shirka da bokaye kusa annabi ya ce mana ata kahina aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma malama hadisi suka ce hadisin sahihun duk wanda ya tafi inda boka ko maganin ciwon kunne ya ansu ko maganin ciwon ciki ya ansu ko maganin dan kano mai ansu in dai wurin boka na fasar da ƙauyar gasganta shi ce maganin gaina da kyau faƙar fara mutumin na ya ta balle wanda ya ce wai adiba mai ya gani a harka kaza shina da nasara ko bai da to ku yi hatara allah na iya gafarta mu kowa amma gaskiya ya ce bai gafarta mu wanda ya shirka saboda ka ku yi hatara da waɗannan abubuwa kowannen ku ya nemi al'amari ga Allah ka tai wajen malamai ka nemi a baka addu'a wadda za ta taimaka ma ga bukatarka kuma ka diba mutanen da ka amince ma wa'inda kai yarda da su masu mutunci ka roƙe su ka ce su taimaka maka da addu'a ba ka yi laifi ba amma kun ga boka ku yi hatara da buka ku ya hatara da kuka ku ba ganin manyan masu mulki na amfani da shi ga keta ga boka ya sa ya ce ka shige gida ka kulle ya ce kakka haito sai bayan kwana uku ya taho ya iske mutanenka ya shirya buɗe da su duk yaudarar da ya kaso ya yi makana can cikin gida ya ce kakka haito ya iza mutum ya ce haye bisa ranka ya daɗe ka haye bisa kakka jiro ya shigo cikin gida ya gana da mutanenka abinda duk ba ka san aima na yaudara ya hada kai da su a yi kan a can bisa ya shi kakka jiro Allahu ya bida'ul khalqa Allahu ya bida'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un Allahu ya bida'ul khalqa Allah shi yake faruwa halitta ayyun shi wa halkan nasu shi yake faruwa halittar mutane sun mai ido ne ake dawowa da ku ko kuma ilaihi ruja'un wa yau mata kuma sa'a wa yau mata kuma tu yi bilisul mujirimu ولم ya لهم من شركاء ولم يكن لهم Shuraka ihin shufaɗa uwa kanu uwa kanu bishiyu shuraka ihin kafirin. Wa yau mu taƙumma sa'a kuma ka ambata ranar da ƙiyama za tsayuwa, ranar nan yubilisil mujirmuna, masu lahi za su yi tsuru-tsuru babu, inda za na babu mai taimaka musu. ay yaskutul mushrikuuna mushrikai za su yi shiru dan kida hujjatin dan duk su ta yanke gaba ne walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da wasu masu ceto cikin abokan tare su na ashraku mimma ashrakuhum billah cikin waɗanda sun kai shirka da su da Allah sun ka hada su da Allah wa humul aslamu sune gumaka sun hada su da Allah ne yashfa'u lahum don su yi musu ceto Toranan nan babu wasu a gare su masu ceto wa kanu bi shirakayin kafiri da sun kasance masu ce ma abokan matabari ina min duk wanda an ka bauta ya yayi bara'a da wanda ya bauta wa yawma taqumu sa'a wa yawma taqumu sa'atu yawma ya tafarwa fa amma na amanu فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون ويوم تقوم ويوم تقوم الساعة رانا دابنا قياما كي سيوا يوم إذا أرانا نن يتفرقون متاني إذا سك سك شبيو المؤمنون والكافرون ودنغ مؤمنين ودنغ كاهري رانا قياما كان ربوا بيو أكي نن دنيا أنا هدي kasa guda gari guda amma ranar kiyama ya tafarraku na mutane za su rarraba kashi biyu wa amma ladina amanu wa amil salati amma wa'anda suka yi imani suka yi aiki na kwarai Allah ya samu cikin su bawan biro da kan suna cikin aljanna yuhbaruna ana tafaranta musu rayuwa a kawo musu wannan kayan dadi a kawo musu wannan kayan dadi suna ta jin dadi ai abin nan yusarruna ana faranta musu rai wa abin na yuhbaruna wal habaru wa abin na habur duk ma'anarsa a surur wato abin na farin ciki rashin bakin ciki kenan wakila min tahabiri ko kuma an ce daga a tahabiri ne wato a tahabiri wa huwa tahsin shine cewa. wa amman ladina kafaru amma kun ji makoman mu'minai kenan su haranta musu rai akai ana ta kawo musu abin da ke faranta musu rai saboda girman ka Allah ka sa mu cikin su wa amma ladina kafaru amma wa'anda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka kareta da ayoyin mu na alqur'ani walika il akhira suka kareta da gamuwa da ranar lahira shine tashin kiyama da waninsa fa ulaika fil azabi muhdaruna waɗannan cikin azaba ake halatuwa da su waɗannan la yanfakuna anha ba su daga azaban nan ya Allah bi rahmatika la taj'alna minhum amin فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون لما lamma تعالى ta'ala azamata lokacin يبين جرمانه سبحانه وتعالى bayan Allah ya bayyana mana girma ne fi al-ibtida'i wajen farar da halitta halittu ne bi kawali ma khalaqallahu as-samawati wal ya ce Allah bai halicci sama bakwai da ƙasa ba wa ma bai wama da abinda a tsakanin su illa bil haƙi sai domin a tabbatar da gaskiya wa azamati fil intihai da kuma girma Allah ya bayyana girman su ƙarshen al'amari bi kaulihi wa yawma taqumu sa'a ranar da kiyama za ta tsayuwa kun ga karshen al'amarin duniya kenan wa annan nasu yatafarraqu na firqatayn kuma yace mutane za su kasu kashi biyu fariqun fil janna kashi guda cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su wa fariqun fis sa'ir kashi guda cikin wuta kada ka sa mu cikin su ya Allah to daga nan amara bi tasbihi wa hamdihi sai Allah ya umarni a yi mai tasbihi kuma a yi mai godiya saboda yin tasbihi ga Allah subhanallahi wa yana da alheri kwarai to in mutane sun gane tauhidi to bari a shirya su ga abin da za su yi ma Allah tasbihi da shiya shi yasa sai Allah ya ce fa subhanallahi ku yi subhanallahi ai sabbihu Allah ku yi tasbihi ga Allah bi ma'ana sallu ku yawaita salati da sallah hina tamsuna sadda kuke yin marici ai ta da kuluna bil kuke shigowa cikin marici wa bihi salatu maghrib wal isha cikin marici in sallah za a yi kunga akwai sallar magariba da isha'i wa hina tusbihu da sada kuke wayo gari kuma in za a yi sallah akwai sallar sahi ai tadkhuluna bis saba wa hina abin wa fihi salatu subhi anan wuri akwai sallar asuba walau hamdu kuma ku yi alhamdu ga Allah mawa samawati godiya ta tabbata ga Allah fi samawati wal ard a cikin sama da ƙasa itiradun wa ma'anahu ya wa ahaluhuma wato halittun da ke cikin sama suna yi ma Allah alhamdulillah wa shiyan da kuma da marici adafan alahina hina tumsuna wa hina tusbihun wato in ya zama adafan alahina hina tumsuna wa hina tusbihun kenan ku yi sallah wa'ancan lokuta wa shiyan kuma ku yi sallah da daddare kuma wato ya an ce daddare bayan da rana dai ta yi zawali to an shigo a shiyu shi wa fihi salatul asr kun ga ciki akwai sallar asr wa hina tuziruna da sadda kuke shiga cikin zahin rana ay tadkhuluna fi zahira kuke shiga cikin zahi wa fihi salatu zuhr ciki akwai sallar azhur wakila wasu malamai suka ce a ba salloli na farilla na aka magana ba da ya ce wa subhanallahi na tumsuna wa hina tusbihun abinda Allah ka nuhi subhanahu al maqsudu bit tasbihi wa tahmid abinda aka ne ku yi su layi, wa bihamdihi wa in ga lokuta kun gani da sahi da marici da daddare ku yawaita tasbihi da godiya ga Allah hannun wataala aka ce shi na Allah ke nufi don da zaren mutum yan musulunta to abinda aka gaba gare ya tsaye kare girma Allah in ka ce su layi, ka kare girma Allah ka ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai kaɗai baka da abokin tarayya kun ga wannan shi ake nema ka yi ma Allah tasbihi kenan idan ka ce alhamdulillahi ma'anarsa Allah na yarda da kai duk abin da ka kai kayan na gode don duk wanda bai yarda da kai ba bai ce bai gode maka wanda duka ji yana gode ma ya yarda da kai wanda bai yarda da kai bai gode ma ta ci ma ya kaji wajewa da dan kaɗa a baka ba ban baka ba shi mai isa ba kenan to in ka ji mutum na haɗin na gode na gode to ya yarda da kai ya yadda da kana da ƙarhi ya yadda da kayi mai ni'ima ya yadda kana iya mai ni'ima nan gaba to wannan kun ga wa'annan abubuwa biyu shi yasa ake neman su bayan mutum ya musulunta a dare da rana ruwaya an abin na an ruwaito yace abin na wa abin nan biyu wata hamidi ma ruwaya abin da aka ruwaito ana bi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira kala abu huraira ya ce abin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah ya ce man qala subhanallahi wa bihamdi duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdi fi yawmi a cikin yini mai atamarra sau 100 hudda kada ya hudu zunubai ne an yahita walau kana misla zabadil bahari ko ta kai yawan kohon gulbi kun ga ashe wannan tasbihi girma gare shi kware da gaske amma fa inda yake ba da wagga daraja in kayi shi lokacin gada Allah ya ce hina tusuna wa hina tusbihun kamar bayan la'asar kamin rana ta fadi in ka ce subhanallah wa bihamdi duk zunubin da kai an gafarta ma albani ya yi taraddudi a cikin at-targhib wa tarhib yace shi ana nuhi dukkan zunuban da mutum ya aikata ƙanana da manya ko ku ƙanana ake nuhi banda manya kun ga yana yana taraddudin fahimta da ƙarshe bayan ya kawo duk maganganun da ya kawo ya ce shi abinda an ra'ayi ne ƙananan zunubai an ka gafata ra'ayi ne bayan ya faɗi na malamai amma su wasu malamai na gani idan ka ce subhanallah bihamdi kama wani albani ya kawo to an gafarta ma duk zunuban da ka aikata walau kanan misila da bahari ko ta kan yawan kunhon gulaben duniya gaba dai ba wai karamin gulbi ba irin wannan gulbi na duku ba iri ne aka nihi ba ko ya kai na duk duniya na kasashen larabawa da na ƙasashen turai duka a gani kun ga ashe wannan tasbihi yana da fa'ida amma hina tumsuna wa hina tasbihon idan ka yi da rana kana da lada amma dai ba wagga ba in ka yi da rana duk sadda ka yi wannan tasbihi kana da lada amma dai wagga sai ka yi na suna wa yi na tasbiho Allah ya gafarta mana ya ba mu iko ya abin da ya samu wa anu daga shi Abu Huraira wannan hadisi abin na Abu Huraira ya saki ruwaitowa man qala hina yusbihu wanda ya ce sadda ya waye gari da sahi wa hina yumsi da sadda ya marice da marice in an ce da sayi daga sadda alfijiri ya kullo wato jiya abin da shekaran jiya na ce muku zan bincika ga dukkan bincike abin da kod ɗin birnin kabi da na ga gudana saboda haka alfijiri yana kullowa abin nan yana kullowa ga da birnin kabi ƙarhe biyar saura minti shidda yake kullowa yana bullowa abin nan rana na faduwa jega gada birnin kabi ƙarhe bakwai da minti goma ƙarhe bakwai da minti goma to daga ƙarhe biyar saura minti shidda idan ka ce su subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari hina tusbihu kenan sadda kawaye gari da sahi wahina tumsi da sadda kai marice kace subhanallahi wa bihamdi mai atamarra lam yati ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi babu wani da zai zo da lada babba wanda ta dara tashi illa ahadun qala misla ma qala sai mutumin da shi ma kullun sai ya fadi sau ɗari kamin rana ta hito sau ɗari kamin rana ta fadi auzada ko kuma shi yana ƙari alai gare shi kai sau ɗari ka kai shi ko sau dubu ɗari ya kai kaga baka cin maki shi yasa kun kaga sahaba annabi kamar wanda na karanta muku nan wurin a cikin littattafan musulmi da sun ka amince da su a duniya cikin littafin shaukani mashahurin malamin hadisin nan da abin na na kowa ya san da shi ya ce duk sahaba annabi mai yawansa kowa na da tasbawa kowa na da tasbawa mai yawan sahaba annabi shi yasa annabi ya tahi gidaje biyu da ya kawo mana wa'anda duk malaman hadisi suka ce hadisan nan ingantattu na annabi iske su da tasbaha kuma annabi ya ce ma kowa ya aje tasbaha ta ba ya iske mata ta da tasbaha da dubu hudu gare ta a ga sheki hajiya hajiya manzo Allah tasbaha ta da dubu hudu gare ta kai in tasbaha ka da dari gare ta jayyidar nan maka kai ga tasbaha manya ba annabi gaishe ta da yayi ya yi mata kirari kan zaman da ta yi wurin ya wuce ya ta ta malama hadisi sun kace hadisi sayi wanda ni karanta mu to shi yasa kun kaga sahabbai kowa ya rika zuwa nan da kyau abuddar da subhanallah bihamdi sau dubu ɗari ya kai gaini kuma duk wanda an madina wanda an babban mutum sai da kowa ya riga shigowa musulunci da baya shigo yana tasbihan ga dubu ɗari ya ce kuma ya rance da Allah duk wanda ya shiga gaba ne sai ya ce mai ya ce ya rance da Allah bai kafara duk wanda ya shiga gaba ne sai ya ce mai bai ko gushe ba sai da zai shi an mutum na biyar da sun ka sauki ƙorani zamanin annabi ga tasbihan ga dubu ɗari kullum kuma ga shi ya sauki alƙorani dama kun san mutum biyar suka sauki ƙorani zamanin manzon Allah mutum biyar suka sauke ƙwararri zamanin mazan Allah wanda suka sauke ba mutum bai suka sauke zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda kajiya bai sauke ba daga baya sauke kowane na kajiya daga baya sauke ai su karatunsu babu wani abu har da ta su kai ai su ba irin karatun su kai ba ko yanzu ai duk inda ka iske laraba ba su karatu na zaran haka su hibzan suke yi su ba a jama'a ba ne ake to duk da karatun da ya kai kuma kullum sai ya su bayan lawa wa hamdi sau dubu ɗari Allahu akbar Allah shi gafarta masa ba nan Allah ya gafarta masa ba nan ta zuwa ta buhu gudata ta zuwa ta buhu gudata haka ne karanta muku na wurin buhu guda haka ne karanta muku kuma da da abin nan da shaukani ya ƙare bayani duka ya ce ƙala rasul an ali bin abi ɗalibin radiyallahu anhu ƙal ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni'mal muzakkiru as-sabiha ali bin abi ɗalib ya ce manzo Allah ya ce ma dalla da mai tunatarwa tasbaha yayyaba ta sayyidi ya ce hadisun sahihun hadisi sahihun to shi yasa su saba annabi sun ka rike ta da kyau don waɗanga dalilai Allah ya gafarta muna kuma Allah ya shirya ga abin da shirya su gare shi Allah ya aza ga abin da ya aza su gare shi duk malamin da zai maka bayani Musa ba annabi sun yi mu da shi gare sun yi mu da shi duk malamin da zai maka bayani yace wai an yi ta India an yi ta India maciyacin shadda da kaka sawa da an kai India mi da kaka sawa maciyacin ba baka bari sawa tun ya an kai abu India ba ibada da shi mi da kaka sawa ga kanan da shadda ai kun ba shadda ne ba kaya da yawa inda an kawo cana duk ga kanan kana sawa kuma ka yi gaggawa ka shige sahu eh ka yi gaggawa ka shige sahu maciyaci sai waga da ka gane a muhimmanci ta sa ka kokari ka hana <clears throat> Allah ya gafarta mana wa'inda ba su gane ba Allah ya ganar da su su masu su ba su karanta inda mun ka karanta su ma su gani Allah ya gafarta mana ya ce to wannan tasbihi kenan duk wanda ke ne kun ji da ake bashi wakila almurad bi at-tanzihu ko kuma ana ni tasbihi anan wato tsarkakewa ga Allah aina zihu Allah min sifatin naqasi ku tsarkake Allah daga sifofin naqasa wa wasifuhu ku sifanta shi bi sifatil kamal da sifofin kamala wa hadha aula wannan shi ya cancanta da tafsiri li'annahu yatadammanu salata don ya kunshi sallah li'anna tanzihal ma'mur bihi don tsarkakewa ga Allah wadda aka yi umarni da ita ya tanawala tanziha bil qalbi ya kunshi tsarkakewa da zuciya alladhi huwa al-i'tiqadul jazim shine aqida tabbatacciya wa yatanawala tanziha bil lisan kuma ya ƙunshi abin nan tsarkakewa da harshe wa huwa Hassan hasan shine mutum ya zanna yayi zikiri mai kyau shi zikiri mai kyau wato irin wannan zikirin da sauran zikirori dai na shari'a abu na mai alheri wanda Allah na so ne abin na Allah ya sanya misalin kalmatan ɗayyibatan kashe jiritin ɗayyibatin asalu ha sabitun wa farwa bis sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi rabbiha don haka duk wanda ke yawaita wa'annan zikirori da izina Allah tu'ti ukulaha kullu hinin da ku muka karanta a baya wajen fassarar wannan ya yace a tasbihu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sune al-kalimatu su sune kalma mai kyawu duk wanda kayin su uku laha tana saukowa da abincinta daga sama bi izinin rabbiha saboda haka baka taba ganin almajiri wanda ka yawaita wannan ba baka taba gani ne bai da abinci ba baka taba ganin almajiri wanda ka rike tasbaha ta baki rainai yana da tasbihi akalla ko bai ba gani ya samu ko dubu goma akalla ko bai ba ya samu ko dubu goma baka taba ganin wanda bai da abinci ba baka taba gani ba don Allah bai ƙarya tu'ti ukula hakullahinin wannan shi yasa kun kaga wasu jahilai da basu abin da suke yi ba har suna shagube yanzu ka ai malamai adda kuɗi maddiya ba dole su samu ta asiri ba suna rike da tabon su ko yake suna rike da ba su kai ma rike taka ka gani rike kai ma ka gani ka saki su sun rike ko kai mutum ka dawowa kana da abin bashi yana ta wadai Allah ya kare ka ranka dai Allah ya kiyaye in ya ga kasa ga kahonka ya kakkabe in ya gare ta gari ka ya kakkabe haba ko kai dai mutumin banza baka yi mai wani abu bale mutum ya zanna yana ta tsarkake Allah yana ta tsarkake Allah kuma ka ce Allah ya hana mai kaya <laughs> saboda haka in mutum ya rike wannan duniya ma sai ka dibi inda kake so sai ka dibi inda kake so diba ta kake yi haka ga ta nan zube sai ka diba ka ga inda ka gamsu sai ka sa hannu ka cire da guda ka ba saura ka ta rike ta zuwa haka ka gani Allah ya gafarta mana ya ce abin nan wai ta nawalu tanziha bil arkan kuma ya kunshi abin nan tsarkakewa da gaɓoɓi wa huwa al-amal salih shine aiki mai kyawu wasani wato na biyu aiki mai kyawu samaratun wato wa wasani wato na abin na na daya a tanzihar ma'amur wato bilkalbi tsarkakewa da zuciya to tsarkakewa da harshe shi annabiyu to shine samaratul ula shi a fa'idan na farko tsarkake Allah ga zuciya inda zuciyarka ka tsarkake Allah to shi ka sa da bakinka a ji kana subhanallah subhanallah bayan zuciya ta tsarkake wasalisu samaratu sani shi kuma na uku din nan shi a fa'idan na biyu wato sai a ganka kana kabartawa kana ta sallah domin abin nan halshe shi ma ya tsarkake wallisanu tarjumanul jinan wal arkan wallisanu tarjumanul wato harshe shi a fassara abin da a cikin zuciya wal arkan shi ko abin nan gabobi tarjuma da lisani su ne tarjuma ga harshe lakin salatu abdalul a'malil arkan sai dai ayyuka da aka yi da gabobi duka sallah ta yi wa alam wa anna khayra a'malikum as-salah ku sani lalle ayyukan ku shine sallah don haka albani ya jero yana ta maganin muhimmancin sallah da ya ƙara gaba yana batun ya faɗa cikin hadisai sai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairu mawdu'in wa man istada an ya falyasakasir sallah ita ce mawdu'i wanda ya kowane alheri wanda ya ga dama shi da to shi babu iyaka sai ya shiga cikin bayani Allah haske ka kabarin magabatanmu Allah haske ka kabarin magabatanmu to kai ta yin sallah babu iyaka in ji mai gida sallallahu alaihi wasallam albani ya ce wal hadisu hasanan hadisi mai kyawu bihamdillah kun ga hadisi ya inganta kowa ka iyawa shi sallah babu iyaka sai inda ya gaji tsaya albani ya ce hadisi ya inganta to Allah ya haske ka kabarin albani kuma ya haske ka kabarin bayan Allah salihai ya ce abin na hiyayyen ayyuka shine na gabobi wato sallah kuma abin nan fahiya mushamilatu ala zikir bil lisani ta kunshi zikiri da harshe wa tasdiq bil janani ta kunshi gaggatawa da gabobi da zuciya fa huwa nau'in min anwa'in tazihi kuma nau'i ne na tsarkakewa ga Allah wal amrul mutlaq in an kai umarni cikin qur'ani wanda bai da kaidi to la yaqtasu bi nau'in duna nau'in ba a kebe shi da wani nau'i ban da wani nau'i wai jiba hamluhu ala kulli ma huwa ya zama wajibi a ɗauke shi ga duk abin da yake tsarkakewa ne wallazi min jumlatihi salatu wanda cikin tsarkake Allah akwai sallah saboda haka jama'a ku yawaita tasbihi jama'a ku yawaita sallah babu adadi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani da tsoro ne magabatan gana mu Allah ya shirya mu da ya shirya su kuma Allah ya sa aljanna kuma mu tare da su bala mutumin da ya ce wanka wajen wanke kunninsa sai ruwa su shiga ciki ko wajen arwala ya shaƙa ruwa shi ya ruwan da sun wuce mishi to ga mazhaban malikiya zai ranka azumi guda ga mazhaban malikiya amma irin wannan idan an tambaye ni ni nakan yi fatawa da abin da na sun rubuta waɗanda ba mazhaban malikiya ba cewa idan ba da gangan ruwan sun ka shiga ba azumin ka lahiya lauyaki ba abin da ya shahi azumin ka lahiya lauyaki Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta malam mutumin da ya zo a rola da sallar da asar sai ya wanke bakinsa yana cikin wankin huska sai ya ga bakinsa yana fitar da jiniya azumin sa yake azumi ne lahiya lau yake amma dai kar ya haɗa jini ya zubar da shi ƙasa azumi ne lahiya lau yake ba abin da ya shari'a shi wato idan bakin mutum abin na nan ba a asawaki da ɗanyen icce in ana azumi amma in an sha ruwa iccen kirya kake samu da falhon nan tashi da baurin nan ka rika ci ne kana goge bakinka zai warke in sha Allah kun bai koma jini iccen kirya asawakin gada kuka gani mai arha da guda ya hamsin to shi ku saye shi ku yi amfani da shi ba kakku ɗebe baurin kun san wasu ɗebe kwalwa suka yi siya suwa ba ba yi koyi ba ɗebe icin kana da rijiya ka yi asawakinka da wannan ka ɗebe abin da ka amfanin bakinka kowannen ku in ya asawaki da shi ya goga hannu ne zai dasa shi ne ya yi zakarhi to ya ɗebe duk da waɗanda aure ya ɗebe in ka koma gogawa bayan ya ɗebe dauɗa sai ya shiga ciki sai ya maka maganin ciwon daji duk abin da maganin da kuka ganin masu tallan maganin gana sai suwa ciwon daji mai kaza mai kaza in dai maganin kwarai na kiryata ba wani abu na ba kiryata akwai abin da uh, ice guda da suka hada shi da shi kun san kuriya kun san kuriya in kun ka gani da dan jiyan nan kuriya ta aka dakewa kai ma yanzu idan ciwon daji ya ma yawa ga baki samu kuriya ka dangunta ta kalaka wurin nan dan yajinta yana shiga kama a jima ko da kaka bar jin yaji baka kuma jin ciwon yaɗi ne. samun ta adda waya don yanzu don an kashe daji nan wurin ban sani ba birnin kabi mu canje ga an kashe daji birnin kabi a ban sani ba ko kuna daji eh, to ita dai ce kuriya saboda haka ba wani abu na kaji itacen da suka hada ba su son a sani to an ba ku kyauta kowa ya sani ta yi dego su ne maganin ciwon daji to Allah ya gafarta mana an gawa ta malam ya hukuncin mutumin da iyaka ta yi sallar isha'i kuma yana azumi zai yi sallar isha to bai kyauta ba wanda bai sallar isha amma dai shi musulmi na kuma azumi ne ya yi bai kyauta ba ya bayyana nan, don wanda bai sallar nafila komi salla ta farilla dan wuta duk wanda bai sallar nafila dan wuta saboda annabi ya ce in an je sallah za a fara bincikawa hadisai sahihai sun tabbata ku samu a targibu wa tarhibu na albani sahihu targibu wa tarhibu na albani in an ta lahira sallah aka fara bincike in an ka bincika sallah kowa ba ta cika ba ta kowa an ka bincika ba ta cika ba sai an yi ciko sai a ɗewa nafila sai a cika in an ka cika sallah ta kammala to yanzu za a bincika azumi zakka hajji za a bincika in an ka bincika sallaka ka ta farilla ba ta cika ba ba ka da nafila annabi ya ce komi ba a bincika talla ba ka da aka yi kududdun a shige jihanna komi naka ba a bincike saboda haka wanda bai sallah nafila ɗan wuta na ku zan ka sallah nafila ɗan kuna yi in ba ku ku ganin wasu na ce muku ba dole ta ba dole ta tun da ba a sallaka ka ta farilla ba ta cika da nafila za a cika ba ka da. da babu abinci ko sai wuta ba annabi ya ce komi ba adi ba da a sallaka ba ta yi annabi ya ce komi ba adi ba amma in ta cika to zira za a bincika ila gairi ha saboda in kuna kama sallar nafila ku kama in kuna kama ku kama shi sa kun ga malamai sun isa matuƙa wajen matsa muku da kwadaitawa ga sallolin nafila Allah ya gafarta mana Allah gafarta malam mutumin da ya tarar da sallar isha'i ya samu raka a ta ƙarshe ke idan ya tafi cika ƙarfin a algafa da malam da suna cewa ya kawo fatiha kawai sannan suna cewa ya kawo fatiha da sura shi ya kamata ya yi ya kawo fatiha da sura ya zanna shi a tahiyatu ya tashi ya kawo mai fatiha da sura ya koma kawo mai fatiha kawai ya a tahiyatu ya sallama haka zai yi idan ya kawo mai fatiha kawai ya hada su biyu ya yi ta ya tashi ya kawo masu sura guda biyu sallah ta yi ta amma dai shi wancan gini shi abin nan gini da ranko lokaci guda shi ya yi sai tambayar da dama da ke ne ne hukuncin wanda suke matarsa ya yi sabo wanda ya saki mata ta saki dubu ya yi sabo wata rana wani ya saki mata ta saki ɗari zamani imam maliki aka kawo shi kotu ya ce ya sake ta saki ɗari alkali ya ce to mun ɗauki uku saura ko bulala na gabanka sai an kafanta kwanta sai an kai ta bashi gari adadin sakin nan duk sai da an ka zane shi yana eh, kun gane cikin waɗa in kun diba mu waɗa kun gane ciki to in akwai shari'a haka na aka mai dan ya ce istihza'i na isgili na da addinin Allah Allah ya ce ba a wuce uku ka ce ka wuce duk abin da zai shi kayi to isgili na za haka ya akwai shari'a sakin nan dubu da ya bulala dubu za a yi mai su za a yi mai don aladabtar da shi ga isgilin da ya yi saboda haka a bayyana haka na gaya muku cewa alfijiri yana kullowa da jiga da birnin kabi lokaci daya saboda haka alfijiri yana bullowa ƙarhe biyar saura minti shidda ƙarhe biyar saura minti shidda alfijiri ke bullowa je gada birnin kabi sa'annan alfijiri yana bullo a abin nan shafaki wato rana tana faduwa rana tana faduwa ƙarhe bakwai da minti goma daidai kare bakwai da minti goma daidai Allah ya gafarta mana kuma shi salati da sallama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi annana na sharri annaka anta Allah wallazi la ilaha illa anta al-ahad samad alladhi mai yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu uwayen ya Allah ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu uwayen su da kakanninsu Allah ka gafarta mai da da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta mu abokansu Allah uwayenmu Allah ka gafarta musu ka gafarta wa masoyansu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalin ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalin mu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya wa'in wa'anda ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da dukkan zuriyarmu Allah ka gafarta musu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya duniyar ga tana canji da sauri Allah ka kama mana tarbiyyar yan ɗiyanmu Allah ka kama mana tarbiyyar yan ɗiyanmu Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka mai da su ga karatun addininka da kuma yawaita ibadarka Allah kai maye mayan malaman musulunci da su masu tsoronka Allah kai manya manyan shugabannin musulunci da su masu tsoronka Allah kai manya manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka Allah kai manya manyan baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka kare su Allah ka sa musu albarka Allah ka kare su Allah ka sa musu albarka Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka tausaya musu ka warkar da su Allah ka ba su lahiya cikakka ga kwakwalwa shawarwarsu Allah ka ba su lahiya ce kakka ga su Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka aza su ga hanya kama daidaiciya Allah ka azinta mu su Allah ka kare mu daga sharrarsu Allah ka sa su zama na tsawa ido gare mana duniya da lahira mazansu da matansu yaransu da manyansu Allah ka rika mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su da mu da su Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahi mana ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiya mu ya Allah ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ka kare kasar mu Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya saboda girman ka Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da tsiya da talauci rarrabuwa ga Allah ka gusar da ita Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kai 'yan Najeriya Allah ka ƙara ma Najeriya ɗaukaka ka ƙara mata ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka kare ƙasar mu Najeriya daga gabacinta zuwa yammacinta daga yammacinta zuwa gabacinta Allah ka kare ƙasar mu Najeriya daga arewacinta zuwa kudancinta daga kudancinta zuwa arewacinta ya Allah ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba Allah kada ka bari kowa ya raba ta kada ka bari kowa ya rikita ta Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu Najeriya Allah ka kare mu ka kare ƙasar mu Najeriya Allah ka ɗaukaka Najeriya ka ɗaukaka ta ya Allah mahukuntan tarayyar Najeriya Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya ya Allah ka kama musu aikin ga ya Allah ka